alhamdulillah wasiƙa ta farko da aka aika kusan amsar da aka bayar bata nuna cewa an amince da wannan naki da aka yi ko ba a yi ba. Mm. Isa mai girma gwamna ya sake ba da umarni cewa a sake rubuta mai martaba sarki sannan mai martaba sarki ya faɗa cewa ya amince ko bai amince ba to alhamdulillah mai martaba sarki kuma da gaggawa ya dawo da amsa cewa ya amince ya karbi wannan naji da aka yi To yanzu ya amince kenan. Eh haka muka ga takarda a sanar eh. ta abin da mm. tabbatar ya amince kenan. To kuma ina batun kotu da aka yi cewa an yi watsi da wannan naɗe-naɗe da aka yi can baya na wa'ancan masarautu. Kotu da ce watsi da nada nada da ake ba. Mm. Kotu abin da ta ce akwai hulumi da wa'anda suka kai kara suna buƙatar cewa duk wani abin da ya shafi naɗin sababbin ko kuma kirkiro sababbin masarautu kamata ya a ce gwamnati ta dakata da shi wato abin da ake kira interim injection saboda aka cika kai wannan kotu kotu kuma ta ba su wannan dama kuma wannan wato hukunci da kotu ta yi irin wannan hukunci na gaggawa a bisa ga doka baya cije kwana bakwai saboda aka mai shari'a ya ba da kwana bakwai cewa daga nan zuwa wannan kwana bakwai kada gwamnati ta komai da ya shafi wa'annan masarautu da ake magana kwana bakwai ta zo ta shige aka sake koma kotu saboda haka wa'anda suka kai kara suka nemi kotu ta daɗa wa'adin wannan dakatarwa da aka yi na farko hmm. alkali kuma ya ga cewa bisa ga doka gwamna yana da dama saboda haka tun da dai wannan kara tana nan ya janye wannan dakatarwa da aka yi gwamna aka ba shi dama ya ci gaba da gudanar da harkokin wa'annan masarautu sannan za shi kuma ita kuma wannan kotu za ta ci gaba da sauraron karar da aka kai har lokacin da za su yanke hukunci. To wa'ancan masarautu na nan suna nan suna ayyukan su kenan sabanin yadda ake ta raɗe raɗin cewa an soke wa'annan masarautu kenan. A ai ba wata gaskiya ba wata doka da ta da ta suna nan suna aiki su kamar yadda ya kamata kuma alhamdulillah abubuwa na tafiya daidai kamar yadda ya kamata kuma na tabbatar da cewa Allah da wannan wato amincewa da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sarki ya yi da shugaban ya jagoranci wannan majalisa ta sarakuna na tabbatar zai kawo sauƙin kace na ce da ake ta